أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan marece na 26 ga watan ramadan wato ranar juma'a a shekara ta 1437 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine 20 shine 1 ga watan 7 ga shekara ta 2016 a lissafin miladiya har yanzu muna karkashin ko karanta abubuwa na fa'idoji da malam Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di ya nakalto mana ya ciro mana daga littafin bada'il fawaid na malam ibn qayyim al-jawziya na sirri dake cikin matsayi na nahau wajen irin fa'idojin da za a samu dangane da wannan aya ayar dai da yake magana akai ita ce fadin Allah subhanahu wata'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila yadda tsarin ayar yake da lafazin cikinta da kuma hukunci na li'irabi a ka'ida ta larabci da kuma duk abubuwan da za a fa'idanta da su a ciki mun karanta har zuwa inda za mu tashi yau shine inda yace wa ammal majruru min qawlihi ko ko bana mani ko kafin nan akwai wani abu ko to ba laifi yace wa babu al-ba'd min al-kulli babin badaliya wanda na ambata mana badal akwai al-kull min al-kull akwai al-ba'd min al-kull to wannan wanda muke magana wanne ne al-ba'd min al-kull ne me al-ba'd min al-kull saboda annas shine al-mubdal minhu manistata'a ko man ɗin ta cikin manistata'a ita ce badal ɗin man istata'a ɗin kun ga juzu'i ne na annas don haka ba'ad min al-kul shine abin da ake nufi da ba'ad min al-kul to sai ce wannan babi na al-ba'ad min al-kulli a badaliyya an yakuna akhas abinda ake so shine zama al-ba'ad an yakuna akhas min al-badal minhu ma'ana an yi kunan badalu a khassa min almubdali minhu ya zama shi ne mafi wato da ƙanƙantar ma'ana idan ana zancen girma ne ko kuma ka ce zai shiga ƙarƙashin umumin shi almubdali minhu inda a wannan aya da muke magana a kanta ko insha Allah kun fahimci me ake nufi da badal da mubdal minhu to insha Allah za ku gane misali Allah subhanahu wataala ce walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila yace mana dogon bayani akan cewa man dinnan ta man istata'a ba fa'ili bane menene daidai dinta shine badal ne me badal suna ne da yake zuwa kamar ya zama mai fassara wani sunan irinsa ko ya haddade matukar abin da ake nufi na wancan suna ɗin an ce alan nasi wajibi ne akan mutane hajjul baiti su yi aikin haji ga ɗakin Allah sai aka ce man istata'a ilaihi sabila wanda ya samu iko zuwa ga wannan wuri na ɗakin Ka'aba sai malamai suka ce man dinnan ta man istata'a ita ce wannan badal din tafsiri ne na wancan annasu din cewa annasun dukkaninsu aka dora ma wajibi amma kuma an takaita abin an ba da uzuri ga waɗanda ba su da iko don haka waɗanda suke da iko su ne za su je su tare da cewa wajibcin yana kan kowa in muka ɗauke ta badal abin da zai nuna mana ke har ya kawo mana dai maganganun da muka yi jiya cewa ba fa'ili ba ne kamar yadda wasu suka ce fa'ili ne don aka ce fa'ili ne to zai mai da mu kan fardu kifaya ba fardu ainihin ba ina ji ne kuma kun fahimci wannan gwargwadon abin da makaranta to shine suke cewa daga ciki ababi na badal lalle ne ya zama idan dai wannan ne na wanda ake cewa al-ba'd min al-kulli to ya zama cewa shi ba'dun ko badal din ya zama akhas min al-mubdal min yanzu idan kun fahimci wannan annasu akwai umumi a cikin ta kenan ko manista za kuma akwai khususi shi kenan abin da ake so cewa shi manista za wanda shi ne badal ɗin ko man ɗin ya zama a khassu ya zama shi ne mafi ƙarancin ma'ana ko kuma in ce shi ya fi keɓantuwa kuma ɓangare ne juz'i ne na wancan babban sunan da aka ambata a baya wato annasu insha Allah ku an fahimta to mu je sai ce wa ammal yawa sai ce wa babul ba'd min al-kulli أن يكون البدل كنه أخص من المبدل منه فإذا كان أعم إن يزم شي بدل أعم شي يففادي وجم أنسى وجم أبن ذي كنسى وأضفته إلى ضمير كما كي إضافة سزوى لميري أو قيدته بضمير هو كسا مسا قيدي لضميري يعود إلى الأول وأن ذي كوما زوى قوانسا النفر كله ارتفع الأموم wa baƙiyar khususu to umumin can ya tafi khususin ya dawo ma'ana ma'anar za ta yi kyau idan har ka sa damiri in ku ba a sa damiri ba to abin ba zai kyau ba kun fahimci abin har jiya mun karanta dalilin da ya sa ko da babu damiri a wannan aya amma ma'anar ta yi kyau saboda wasu fuskoki kuma duk mun karanta su jiya to sai ce wa mimma hasuna hadful hassana hadfal mudaf fi hadhihi aidan daga cikin abubuwan da suka ƙara kyautata shafe wannan mudafin fi hadhihi al-aya a wannan aya din ma'a ma taqaddama tare da abin da ya gabata na dalilai shine tulul kalami bisilati wal mawsul tsawon zance idan jumla ta yawa to ko ba a kawo damirin ba za a iya fahimta wannan kun ga jumlar doguwa ce walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wannan tsawon ya jawo ko ba a sa damirin ba magana ta yi kyau shi ke abin da ke so magana to mun gama da wannan zancen sai shiga wani zancen daban ya ce wa ammal majururu min ƙaulihi lillahi amma majururi ma'ana harafin da aka yi wa jarra a faɗinsa lillahi haka yake a wurin lillahi? to ba haka zancen yake ba kamar da na ambata mana malam sa'adi ya kofo wannan magana tasa ne daga malin ibn qayyim abu da'il fawaid to shi kuma ibn qayyim shi shi ma ya dauko ne daga as-suhaili a littafin sa mai suna nata'ijul afkar to abin da ke cikin nata'ijul afkar da abin da ke cikin bada'il fawaid nan wurin ba lillahi bane ilaihi ne damiru ilaihi kun ga akwai harafin ila tajarra akwai kuma domiri kun fahimci wannan to a kansu yake magana to amma nan sai sa lillahi wanda daga ƙarshen maganar kuma ya ƙara sa wani abin da zai cakuɗa zancen kusan gaba ɗaya za ka fahimci wannan zancen idan ka koma ka karanto shi daga asalin masdarin na farko da aka ɗauko daga wurinsa kun ga kenan jiya mun fita daga sa'adi mun koma ibn qayyim ko to yau kuma saboda dai wannan zancen ya bayyana mu ɗauko asalin zancen waye shi a suhaili a suhaili 571 ne ina jin ya rasu kuka kafin ibn qayyim yake haka in kaga shi kuma dama a ƙarshen zancen in kuka duba can wannan magana da za ku bi a cikin wannan da yasa adidin da ke hannunmu ku je can ƙarshen wannan maganganun za ku inda ya ce hada taqririr suhaili ko je kasa a cikin wannan jumla wannan fakarar dai wannan paragraph din za ku ga inda cewa hada a'ani hada taqririr suhaili wannan abin da suhaili ya tabbatar kenan ya karrara ya zama shine abin da ya tafi zuwa gare shi to bayan ya faɗi wannan kuma sai zo ya soke shi shi wannan kuskure ne gaba ɗaya kar ma a ɗauke shi ya kawo fahimta mai kyau to amma da ya kawo fahimtar mai kyau sai ya kawo yana magana akan zaka fahimci zancen lillahi yake yi ba ilahi yake zance ba kun fahimci wannan zancen da ka zancen nakalinsa da aka yi wajen hawa uku ya rikita shi an ba zan ko kun gane zai ɗau mana lokaci kuma niyyata yau in muka yi gobe za mu sallama da wannan karatun insha Allah in ku haka ne to muna da wasu fa'idoji masu yawa kuma masu muhimmanci da malami ya kawo mana a gaba wanda in muka tsaya kan wannan ba za mu rike su ba yauwa amma zan je mana iyakan magana su haili din in karanto mana ita gwargwadon da sauri da zamu fahimce ta sai mu tsallake mu wuce ba abin da zamu bari da a ciki yauwa littafin suhaili na ta'ij al'afkar sunansa na ta'ij al'afkar a ko na ta'ij al'fikir kai ba na ta'ij al'afkar ba na ta'ij al'fikir fi annahwi abul qasim abdurrahman ibn abdullah ibn ahmad al-suhaili al-mutawaffa sanata 81 wa 500 shekara ta 581 ya rasu a littafinsa wannan suna na ta'ijil fikiri shi ya faɗi wannan magana akan fa'idojin da suke cikin wannan aya walillahi alal nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila to shi a zancen da yake yi gaba ɗaya maganar bambancinsa da wannan zancen shine gun ilaihi da lillahi amma duk abin da ya nakalto mana shine za ku rika jinsa kuma ina karanto muku wannan ni na karanto ne daga ina natajil fikr littafin suhaili ya ce wa ammal majruru min qawlihi ilaihi ya sa ta a bracket fa yahtamilu wajhaini ya ce to zai ɗauki fuska biyu ta wajen li'irabi ahaduhuma fuska ta farko an yakuna fi mawdi'i halin min sabila wannan ina babu ma halin aurinku babu ko na duba na gani babu na kai na cikin kuskuren da aka samu wajen ciro abin da aka ɗauko daga wani littafin aka samu a wannan na sa'adi ko kuskure a ciki da ka an ya kuna fi maudu'i halin ya ambaci hali ya ce wannan ilaihin in za a yi mata li'irabi to a maudu'in matsayin hali take halin min sabilan wato manis tafa'a ilaihi sabila ya ce ka annahu na'atu nakira kamar dai ka ce na'at ne wato sifa na nakira quddima alaiha wanda aka gabatar da ita akan sif abin nan mausufin galibi a tsari ana gaba siffa tana zuwa kafin mausufi haka yake a larabci sai ka faɗi abu kalmar da za ta biyo baya kuma sai ta siffanta shi to nan yana nufin kamar ilaihin nan kamar yadda na'ati kan zo wani lokacin idan nakira ne shi mausufin shi man'utin to na acinsa zai iya zuwa ya takaddamu alai sai ce to kamar haka akai ilaihin tana da alaka da sabilan to amma an faɗi ilaihin kafin sabila mun fahimci abin sai ce li'annahu law ta'akhkhara lakana fi mawdi'in na'ti li sabil da a ce ya jinkiri to da ya zama kamar na'ti to kuma tunda ba na'ti bane shi ya ce hali ne to kaga kuwa hali ba zai zama ya gabata ba da ya gabata ma'ana labin da ya jinkirta kai nake so in ce da an bari sai da aka ce sabilan ilaihi misali a ce man istata'a sabilan ilaihi to anan ilaihin sai zama sifa mun fahimci abin yau to sai ce wa thani li'irabi na biyu an yakuna muta'alliqan bi sabil dama galibin aka samu jar wa majrur yana neman me muta'alliq ko wadanda suka san na hausun san wannan to shi wannan ilaihi menene muta'allaq dinsa muta'allaq dinsa shine sabil sai ce fa in qila da wani zai ce wa kaifa yata'allaqu bihi wa laysa fihi ma'na al-fi'l yaya zai yiwu ya zama an ce shine muta'allaq dinsa bayan kuwa shi bai dauki ma'anar fi'ili ba suna ne gaba ɗayansa sabilan yau sabil man istata'a ilayhi sabila yanzu aka ce fasal mene ake nufi man istata'a ilayhi sabila asalin ina so kafin mu je nan waɗanda suka san larabci a cikin ku mu yi li'irabin wannan walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila haka da sauri ya gaya mana a farko jumla ce wace iri ismiya ce ba fi'iliya ba ce tunda ta fara da jar wa majrur asalinta kenan mubtada ne da khabar khabar din aka kaddama aka jinkirta mubtada to mubtada din shine hijjul baiti hijjul baiti shi yasa ya zama marfu'i hijjul baiti hajjin dakin Allah lillahi haƙƙi ne akan wato haƙƙi ne ga Allah wajiban alal nasi mun fahimci zancen yau kun ga akwai shi yasa har yace mana mubtada shine hijjul baiti menene khabar dinsa khabar dinsa shine muta'alliqin jar wa majrur dinnan guda biyu ko a ce ya ta'allaqu walillahi ko kuma ya zama yana da khabar din shine me alan nasi har yace mana a sa shi ya zama alan nasi shi yafi duk mun karanta wannan dai ba kuma ta ba saboda asalin ayar an koro ta ne don nuna mana wajibcin aikin haji in ku ana zancen tabbatar da wajibci to ala ita ce tafi aula ya amfani da ita ashe kenan asali sai a ce hijjul baiti alan nasi ma'ana hajjin ɗakin Allah wajibi ne akan mutane kuma sai a ce haƙƙan lillahi haƙƙi ne ga Allah to kuma sai aka zo da wannan badal din man istata'a ilayhi sabila jumlar wata man istata'a ilayhi sabila jumla ce kun fahimta yawa man istata'a akwai istata'a fi'li ne madi man ismu shart ne ilayhi jar wa majrur sabilan maf'ulun bihi ne na istata'a kun fahimci abin yawa to shine in dai kun fahimci wannan sai mu zo yanzu me ake nufi da sabil din shine ne yake faɗa me ake nufi da sabila man istata'a ilayhi sabila wanda yasa ga wanda ya samu iko dama guzuri ƙarfi lafiya duk yana cikin wannan sabilan din ba maganar hanya ake nufi ba yauwa karka fassara shi da sabilan ma'ana tariqan kun gane zancen domin sabilan din ya kunshi abubuwa da yawa ne to in ka fasara shi da wannan shine zai daidai da ma'anar da yake so bayyana mana anan muje mu gani sai ce fa in qila kayfa yata'allaqu bihi wa laysa fihi ma'na al-fi'l yaya za a ce jar wa majrur din nan yana da alaka da sabilan bayan kuwa shi sabil ba shi da ma'anar fi'ili a cikin sa suna ne shi ko muta'allaq galibi yana zuwa fi'ili ne ko ma'amin abin da yake da mai ma'anar fi'ili qulna malam suhaili yace as-sabilu ha huna sabili anan wurin ibara anil musili ilal baiti yana magana ne akan abin da zai kai ka zuwa ga daki dakin Allah min quwwatin to a can wurin ibn qayyim qutin yasa ba quwwatin ba kuma shine yasa hadisi ma dauko shi anan sai ce quwwatin kuma ina jin qutin din yafi dacewa eh saboda zancen abinci ake qutin wa zadin in kuma ka dauki quwwa din nan karfin jiki da lafiya wa zadin da guzuli wa nahwihi ma da makamancinsu to in kuwa waɗannan abubuwan a dunkule su ake nufi da sabil to ashe kenan sabil yana da akwai ana sunsunar wani ƙanshin fi'ili a cikinsa ba mujarradin suna ba ne don haka ashe tunda yana da wata ma'ana ta fi'ili to zai iya samun muta'allak ya zama ilahin nan muta'allak ɗinsa insha Allah ana bin abin za a gane gwargwadon hali dai sai sai falamma kana fi ma'anar fi'ili yayin da ya zama akwai ma'anar fi'ili a cikinsa a nan wurin ku ya ce ra'ihatul fi'ili ko? ra'iwa za a iya sunsuno ƙanshin fi'ili a cikinsa ita wannan ma'anar tun da cewa akai da ƙarfi da lafiya da guziri waɗannan abubuwan ka tara su sun yawan da ba suna ne kawai ba ya kamata a ce aiki ne don sun ƙunshi aiki to tun da kusan kunshi aiki ya kamata ya zama muta'alliq din ilaihi zuwa ga wannan abin ne wanda yake laysa fi'lan walakin fi ma'anal fi'l walaysa isman mujarradan falamma kana fi ma'anal fi'l al-musil wa lam yuqsad bihi as-sabil alladhi huwa at-tariq ba anihun hanya da shi yace sara fihi ma'anal fi'l ashe kenan an samu ma'anar fi'li a cikin sa wa saluha ta'alluqul majruri bihi ya inganta kenan a ce majururin ya yi ta'alluki da shi ya ratayu da shi waqtaba husnan nazmi wannan kuma ya hukunta mana cewa kai wannan magana ta Allah da kyan tsari take babu zancen a ce ba haka ake magana ba a'a daidai ne komai aka faɗa anan daidai yake wa ijazul lafzi da kuma akwai mu'jiza a cikin lafazi din wa taqdimul majruri da kuma gaba shi gabatar da wannan majrurin wa ilaihi wa in kana mawdi'uhu ta'khir didda dai cewa wurin sa ya dace a jinkirta shi ne yace li annahu dhamirun yaudu ala albayti domin dhamiri ne wanda yake komawa kan albayti yawwa nan yasa wannan shine yasa nake so mu karanto daga nan kun ganin ya fito mana da akan me yake magana lafazin ilaihi yake magana ba lafazin lillahi bane dhamirun ilaihi kan me yake komawa walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ila albayti sabila shine asalin zancen man istata'a ila albayti sabila sai aka cire baitin sai aka sa domiri ashe kenan ilaihin nan ita ake magana akai kun fahimci zancen haka abinda ke cikin sa'adi ba daidai bane ba walillahi bane sai ke cewa wa inna ma ina ne sai ce wa in kana mawdu'u ta'khir li annahu damirun yaudu 'ala al-bayti wal baytu huwa al-maqsud bihi al-i'tina shi ko baitin dakin Allah shine ake nufin kulawa da shi shi ake so a gaya mana zancen gaba ɗaya a kansa yake aikin haji a ina ake yin sa anan ake ba a wani wuri ake ba sai ce wa inna ma yuqaddimuna fi kalamihim kawai dai su larabawa a cikin zancensu sukan gabatar da ma hum bihi aham abinda su suka himmatu da shi fiye wa hum bi bayanihi a'na abinda suka fi damuwa shine a'na suka fi himmatuwa da damuwa da bayaninsa sukan gabatar da shi to tunda sun fi gaba sun fi himmatuwa da su bayyana mana a ina ake dakin ake aikin haji a dakin Ka'aba shi yasa aka gabatar da baitin aka yi idafar hajji zuwa gare shi sannan aka gabatar da damirinsa duk kafin a faɗi sabilan ɗin sannan kuma kun ga saboda muhimmancin lafazin jalala aka gabatar da lillahi duk a cikin zancen ma kafin a kawo zancen wani abu saboda haƙƙin Allah dangane da aikin haji shine aula a fara bayyana shi kafin a zo a faɗi zancen ɗakin kafin a zo a faɗi waye zai aikin kuma sannan a faɗi wani irin aiki za a yi duk da jiya insha Allah kuma ta mun karanta wannan to wannan shine zancen Suhaili ai dai kun fahimce shi insha Allah gurgurdan yadda kuka bi kuma anan ya tsaya zancen sa to mu koma cikin sa'adi shi malam sa'adi bayan ya nakalto wannan magana kamar yadda ibn qayyim ya kawo sai ce ma ya kawo wannan magana ce wa hum yuqaddimuna fi kalamihim ma hum bihi aham wa bi bayanihi ana kun gano wannan wuri kun ganshi kuna tare da ni kun ga wurin to me yace bayan sa sai ce ya ce haza taɗaririn suhaili kun gani zancen da gaya mana wannan maganar wa yake faɗa gaba ɗaya zancen ibn qayyim ne shi sa'adi ya ɗauko shi kuma ibn qayyim ya ɗauko shi ne daga suhaili kuma gashi ya tabbatar mana ya ce wannan magana ta suhaili ce da suhailin shi ma abun wani ya ɗauko da ibn qayyim wancan ɗin zai faɗa da haka zancen nan asali na malin suhaili ne kuma gashi mun karanto daga asalin littafinsa kuma mun fahimci zancensa to shi yasa nan bari ku je inda ibn qayyim shi kuma zancen da yake kamar yana yi akan lillahi ne ba akan ilaihi ba ku zo mu ji sai sai wa hadha ba'idun jiddan wannan maganar da suhaili ya faɗa ta yi nisa sosai bal kai as-sawabu fi muta'allaqi al-jari wal majrur magana da take ita ce daidai in ana zancen menene yake da shine muta'allaq din jar wa majrur din nan yace wajhun akharu wata fuska ce ma daban ahsanu min hadaini wanda tafi wannan guda biyun da ya ambata kyau ba hali bane ba muta'alliqul fi ma'anal fi'li bane duk waɗannan abubuwan ai su ya kawo guda biyu sai ce duk ba wannan bane sai ce wala yaliqu bil ayati siwahu wani abu ma wanda ba wannan ba to bai dace da ayar ba wanda zan kawo din mana abin da zan kawo din nan wannan fuskar da zan kawo muku in ba ita ka faɗa ba ma ayar duk bata dace ma'ana abin bai dace da ayar ba sai ce wa huwa alwujubu almafhumu min qawlihi abinda ake dauka ya zama shine muta'allaq na jar wa majrur shine alwujub alwujub wanda ake fahimto shi daga fadin sa alan nasi kun ga kenan nan shi yana zancen me eh kamar yana zancen jar wa majrur din wanne yake fada walillahi yake koma yake magana ban sani ba kuma fahimci zancen yana so yin magana ga ne akan walillahi walillahi ko dama muta'allaq dinsa alan nasi walillahi alan nasi haƙƙi ne ga Allah wajibi ne kuma akan mutane shi yasa yace abinda muta'allaqin shine alwujubu alwujubu almafhumu min qawlihi alan nasi ai yajibu kun gani lillahi alan nasi alhajj kaga ba zancen ilaihi sabila yake ba a wannan wuri ban sani ba ko kun fahimci abin don haka shi yasa idan mutum yana rubutu yana nakalto maganar wani to duk lokacin da aka ce kalawa ne ka zama very very careful ka kula sosai wajen cewa ka ɗauko maganganunsa yadda ya faɗa karkasan da harafi wannan ba ina nufin su sun yi kuskure ne babba da zaka ce musu ba su fahimci abin ba ba haka nake nufi ba amma la'alla wajen ɗaukowa ƙila kuma tunda a zamaninsu khattatuna su ne suke rubutun littattafai kun san khattatu ba printing ake ba lokacin idan kana da littafi sai wani ya zo aro sai ka ce ba zan baka aro ba dan ba a ba da aro littafi haka cikin sauki me ake yi sai ka kai shago akwai shago na khattat yau sunansu su kuma aikinsu da wannan abin suke cin abinci sun iya rubutu suna da hannu mai kyau na iya rubutu kuma da takardu a wurinsu sai ka biya kuɗi sai a kwafa maka littafin wancan kafin can sai malamin ya baka littafinsa sai ka je shago mai rubutu sai rubuto maka to garin irin wannan akan samu wajen kwafi tun da da hannu za a ɗauko daga wannan littafin a sa wannan akan samu ya zama sababin irin wannan da a ce waɗannan littafin an musu ta haƙiƙi na ilimi to duk waɗannan abubuwan wanda ya aikin ya kamata duk ya faɗi irin waɗannan abubuwa din cewa malam sa'adi ya nakalto daga ibn qayyim ibn qayyim a nasa ga yadda yake shi kuma ibn qayyim daga gun sahili ya ɗauko shi kuma a nasa ga yadda yake zancen ga yadda za a fahimce shi in kuma aka ɗauki wannan ga yadda za a fahimce shi Allah sa da kun fahimci zancen to sai yake cewa fahuwa haƙƙun wajibun lillahi kun gani duk yanzu zancen lillahi yake haƙƙi ne wajibi akan Allah an abin nan haƙƙi ne wajibi ga Allah Allah ne ya mallaki wannan haƙƙi wa amma ta'aliquhu bis sabili amma azo a ce yana da alaka da sabil wa ja'aluhu halan minha azo a ce har ma hali ne na sabil yace fa fi ghayatil bu'di wannan nisa yake sosai wannan in yana zancen lillahi ko gaskiya ne cewa ba'idun jiddan in ko yana zancen ilahi din can to magana suhaili fi mahalliha kun gane nan sannan yawwa sai sai wala yakadu yakhthuru bil bali min al ayati wai ba ma zai yi mutum ma ya kawo wannan tunanin tunanin ma ya darsu a zuciyarsa ba daga wannan aya cewa muta'alliqin lillahi shine a koma a ce sabil kun ga wannan magana gaskiya ce to kun ga khaldin ya faru ne saboda nakalin lillahi ne abinan ilaihi ne suhaili ya faɗa akan ta yake magana shi kuma ibnu qayyim yana magana akan lillahi kuma malam sa'adi sai ya ɗauko hakan shi sa mana lillahi ya kofo kuma yadda malam ibn qayyim ya ambata an gane zancen to sai shi wa hadha kama taqulu lillahi alayka as-salatu waz-zakatu was-siyam lillahi haƙi ne na Allah alayka akanka kai bawan Allah mene as-salatu waz-zakatu was-siyam hakanan lillahi ala an-nasi hajjul baiti shike nan zancen iri ɗaya ne don haka ashe kenan shi yana magana akan mene lillahi Allah sa kun fahimci zancen nan to mun bar wannan magana da insha Allah mu sauri mu je na gaba ko ma iya samu mu gama wannan yanzu abin da zai kawo mana fa'idoji har yanzu dangane da wannan aya din akan harkar aikin haji yace wa min fawaidil ayati wannan zancen nawa ne hmm a yanzu na ibnu qayyim ku tafi can ƙarshe za ku ga inda zai zo shi sa'adi ya ce in ta haka lamuhu ma'ana zancen ibn ƙaim ya ƙare a nan nan wuri na akwai akwai ko? yawo to don haka hanyar zancen ibn ƙaim ne shi ne ya ƙara fito mana da wasu fa'idoji daga wannan aya dangane da harkar aikin haji to sai ce wa min fawa'idil aya ce wa asrariha daga cikin fa'idojin wannan aya da sirrorinta annahu subhanahu shine cewa Allah subhanahu idza zakara ma yujibuhu wa yuharrimuhu yadhkuruhu bi lafzi al'amri wan nahy daga cikin fa'ida da zamu samu shine ashe Allah subhanahu wataala in yana son ya ambaci abinda ya wajabta shi ko ya haramta shi to yakan ambace shi ne da lafazin al'amru yana kambare shi kuma da lafazin mene annahyu umarni a yi hani kuma na me a bari sai ce wa huwa al-aktharu wannan lafuzan sune mafi yawa ma'ana an fi amfani wajen umarnin ayi ayi amfani da al'amru in kuma hani ne ayi amfani da lafazin annahyu kun fahimci wannan nan can to sai yace wa bi lafzil ijabi akan yi amfani kuma da lafazin al-ijab kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aujaba Allahu alaikum kaza Allah ya wajabta muku kaza da kaza ko wal kitaba kamar kutiba alaikumus siyam kaga kutiba nan me ake nufi aujaba ujiba alaikum wat tahrim ko kawo lafazin at tahrim a ce hurrimat alaikum kun ga duk yana cikin lafazan da ake amfani da su idan kun karanta ina waɗanda muka yi darasin usulul fiqh da ku in ba ku manta ba ba rawacin ko mun yi sigogi na na umarni da sigogi na nahi a cikin su yadda umarni kan zo irin lafazan da umarni kan zo da shi alaikum da irin waɗannan cewa ku yi kaza da kaza haka nan kuma a wajen hani shi ma irin lafuzan da ake amfani da su har ijtanibu da sauransu la taf'alu ai ba kuma ta ba mun yi wannan to duk dalibai ilimi dai wannan zancen nasu ne wanda bai fahimta ba ba laifi sai ya hakura sai ce yana zuwa kuma har yanzu bi lafzi at-tahya binan ko al-ijabi wal kitabati wat tahrim nahau yace misali kutiba alaikumus siyam hurrimat alaikumul maita qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum kun ga duk waɗannan an yi amfani da su a qur'ani wa fil hajji hajji atabi hadha al-lafz to nan su abinda malamin ibnu qayyim yake so ya nuna mana shi ne lafazin da Allah ya saba amfani da shi wajen wajabta abu sune irin waɗannan mun fi saba jin ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum ya ayyuhal ladina amanu kuyi kaza ta'alu atlu kaza da kaza waɗannan irin lafuza su aka saba sai ce amma nan da yake so ya nuna mana farlancin aikin haji ya yi amfani da wani uslubin wata hanyar daban ba wadda aka saba magana da ita ba to shi ne ke so nuna mana ashe kenan akwai fa'ida a wannan aya ta hanyar da aka wajabta mana aikin haji ta hanyarta ga shi sai ce wafin haji amma kun ga da ya zo zancen haji a tabi hadar lafzi sai ya zo da wannan lafazi addali ala ta'akkudil wujubi min asharati aujuhin to kaji malam ibnu qayyim kenan sai sai ya yi mana amfani da alan nasi nan shi ne abinda ita yake nufi walillahi alan nasi wannan lafazin da aka yi amfani da shi ya sai akwai abin da ke nuna mana ƙarfin wajibcin aikin haji ta fuska goma ta wannan wurin fa duba kalmomin nawa ne duka kalmomi hudu ko biyar amma ya fahimto abubuwa goma na ta'akidi kawai maganar ta'akidin fuska goma kuma gashi ma zai lissafa mana sai ku yi hakuri mu bi shi yace ahaduha annahu qaddama ismahu ta'ala ya gabatar da sunansa wa adkhala alayhi lam al-istihqaq sai yace lillahi kun ga Allahu shine lafzul jalala an gabatar da an shigar da lam al-istihqaq gali aka ce lillahi ita ce lam al-istihqaq lam takan zama ta istihqaq takan zama ta tamliki ko ta tamliki shine ta mallakar abu walillahi ma fi lillahi ma fi samawati wa ma fil ardh duk abin shi yasa malamai suke cewa ya ake gane ta istihqaqi da ta tamliki na taba ambata mana wannan ka'idar hmm za ku tuna mhm idan ta istihqaqi ta istihqaqi na mujarrad lam mhm to in ta tamliki ce fa oh abba wannan ba walakin jazakallahu khairan idan abu ainun ne ko kuma ma'ana ne kun gani idan abu ainu ne me ma'anan ainu ayyanannen abu kamar a ce gida daki ko wani abu da za a gan shi sama da ƙasa aidu abin nan ayan ne to wannan in aka yi idafa su aka ce lillahi to tamliki ne ko kun fahimci wannan kamar yadda mutum zai ce wannan mota ta ce ai saboda mota garinsa ake ko ba haka bane to amma in ma'ana ce abstract ma'ana wadda kawai suranta ta ake aka ba ganinta ake a waje ba kun fahimci wannan ma'ana wata sifa ce to sai a ce wannan istihqaqi ne yawa kamar yanzu haƙƙin ayi aikin haji ga Allah ai kun ga ba ba wani abu ne a waje da za a ce ga aikin haji na ga aikin hajin wani ga aikin hajin wani ba yawa wajibci wata ma'ana ce aka siffa ce don haka sai a ce wannan ta istihqaqi mun fice amma idan da wani abu ne aini kamar yadda dai a babin sifat ma udifa ila Allah idza kana aynan yakunu tashrifan li hadha ash-shay'i mudaf ila Allah wa idza kana ma'nan fa innahu sifatun lillahi ta'ala wannan ai kaida ce ma babin asma' wa sifat kun santa to mu je wannan sai yake cewa wa adkhala alaihi lam al-istihqaqi wal ikhtisas ya shigar da lam ta istihqaqi da kebantuwa thumma zakara sannan ya ambaci sannan ya ambaci man aujabahu alaihim sannan sai ya ambaci wane ne ya wajabta shi aikin hajin a kansu wane ne kai aka wajabta aikin hajin a kansu zuwa ne annas to sai kawo shi bisigatil umumi ya zo da annas saboda mu fahimci cewa gaba ɗaya akan kowa aka wajabta shi ko بصيغة الأموم الداخلة عليها حرف على صيغة الأموم ود حرف على تشغى كنزا منين صيغة الأموم الناس حرف على يشغى شيني على الناس to duk wannan mu'akkidat ne suna karfafa mana wajibcin abin domin an ce lillahi haƙƙi ne na Allah sai an masa waye zai masa mutane mutanen kuma aka zo aka ce musu ala kuma aka sa mutanen da sigar umumi aka ce annas baki daya wannan kafin a zo a ce masu iko gashi nan zai ga mana to sai yake cewa menene harfu ala yawa sannan harfun ala harfu ala ne sannan ubdila minhu ahlul istita'ati sannan shi wannan annas din sai aka zo aka yi ibdalin aka kawo man wadda muka yi magana akan cewa man ɗinan ta mai badal ce to sai aka bo badal ɗin shi kuma aka zo aka keɓance ahalul istiqa'a ce ma'abuta iko ma'abuta dama su aka keɓance daga cikin mutane duk wannan ya nuna mana ashe kenan abin nan ƙarfi ne da shi wajibi ne shi yasa aka sa shi a rukunan musulunci thumma nakara as-sabila fi siyaqi ash-sharti sai ya sanya sabilan dinnan na kira kuma ita na kira in ta zo fi siyaƙi sharti awin nafi awin istifhami to tufidul umu ko yawa da ya ce sabilin fi siyaƙi sharti idanan don ya sanar da mu bi annahu ya jibul hajju ala ayi sabilin ta yassarat dai nuna mana ashe wajibi ne a yi aikin hajji ta kowace irin hanya ma mutum ya samu dama mafa ku fahimta kar an ce kowace irin hanya kar mutum ce halal ko haram ana nufin hanyoyin da za su kai ka yawwa jirgin sama doki mota kuma ya guzuri yake me za ka samu wannan shi ake nufi hanyoyin duk da za su kai ka ta yassart wannan shi ne fa'idar sabilan ɗin ya zama mai na kira kuma fi su yaƙi sharti saboda a samu wannan umumin inda sabilin guda ɗaya ake so misali inda cewa aka yi ya ku mutane ku je aikin haji kuma kowa akan doki kashi da an samu matsala ko ba haka bane sai ya zama nassi ya zo akan cewa dole sai akan doki za a je to kaga mun samu matsala kenan ba a samu kofofi an yalwata wa mutane amfani da wasu hanyoyin wanda ba doki ba to amma sai aka ce sabilan tunda ya zo ta hanyar siyakin sharti ya nuna umumi ashe duk wata hanya da za ta kai ka zuwa ga maka to a bita wannan rahama ce ko ba rahama ba kuma yana nuna mana muhimmancin haji ko ba yana nuna mana muhimmancin haji to shi ne da abin da ke so a gane bi ai menene yajibu alhajju ala ayi sabilin tayassarat sabilin tayassarat mun san sabil larabci abin nan muannas ba namiji bane sai yasa ce tayassarat yace min qutin ta bangaren abinci au malin ko da dukiya duk yadda ta samu to kaje shi yasa kun ga a wasu malaman a babin fiqhu akai sabani akan me ake nufi da azzadi war rahila ko me ake nufi da wannan sabil din man istata ilay sabil an kaje litafin fiqhu zaka sha karatu da fa'idoji kuma da yawa sai malaman suka saba menene ya wajaba idan har mutum zai samu iko shi misali wasu malaman su ce haji bai wajaba akan mutum ba sai yana da abin da zai ci a gidansa wanda zai bar wa iyalinsa abinda zai yi guzuri a hanya abinda in ya je can zai ci da kuma amnu tariqi suka ce in ba a samu wannan ba bai hau kan mutum ba wasu su ce a duk yadda ya samu in ya je shikenan dai ya waje ba a kansa Daka wannan zancen duka a ƙarƙashin wannan sabil ne ko ta ɓangaren wasa kwakwalwa da buɗaɗa harkar ilimi wannan sabilan ɗin ta yi fa'ida. Mun fahimci abin saboda umumin da ke cikinta. sannan sai ke cewa min qutin aw malin fa'allaka alwujuba bi husuli ma yusamma sabilan Allah ya hada wajibcin ya rata ya shine da samuwar abin da dai ake kiransa sabil yawa thumma atba'a zalika sannan sai biyo bayan wannan bi a'zami tahdidi da tsoratarwa mafi girma bil kufri yace to wanda duk yake zuwa sai ya faɗi lafazin kafirci a kai wannan ya nuna mana ashe aikin haji ba ƙaramin wajibi ba ne kun fahimci zancen ai ba ya ce wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil alamin ba yawa walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil alamin wannan wajibi ne aka biyo shi da wannan bayan an ce mana ku yi kaza ku yi kaza sai kuma a ce wa man kafara kun ga ashe aikin haji matsayi ne da shi sosai wannan shi ne yadda malamai suke hango sirrin maganar Allah subhanahu wa ta'ala yadda mutum zai ƙara fahimta ta kuma ya ji girmanta a zuciyarsa faƙala sai ce wa man kafara ai li'adami iltizamihi hadal wajiba saboda rashin lazimtarsa ga wannan wajibi wa tarkihi da kuma barinsa da yayi thumma azzama sha'ana ma'ana mutum ya kafirta saboda bai dauki wannan wajibin ba bai aiki da shi ba kuma saboda yayi watsi da shi shi yasa har yazo lafazin sayyidina umar yake cewa duk mutumin da yake da dama ya haji bai je haji ba to ba komai ba wata damuwa ba bambanci in ya mutu ba yahude ko kirista saboda girman abin irin wannan ma'anonin suke hangowa suke faɗin waɗannan maganganu kuma fi mahalli hadid da zai cewa akwai maganar malamai a fiƙihance idan mutum yana da ikon aikin haji kuma bai je yayi ba shin ya kafirta ko ko bai kafirta ba mun taɓa wannan zancen a wani lokaci a babin aƙida cewa a zancen la'ilaha illallah muhammadu rasulullah shine shahadata ne wannan ba rikici a kai duk wanda bai faɗi shahadata ne ba bai yadda da su ba kafiri ne ko wannan kenan akwai kuma zance a kan sallah zancen sallah ita tana da wani hali na daban tun zamanin sahabbai akwai maganganu masu karfi akan wanda baya sallah kafiri ne wannan shi ya jawo sabanin ya zama mai karfi wasu su ce wanda baya sallah yaki da gangan ba kafiri bane amma yustatabu thalathan kamar da ke altafan malikiya a fiqh yawa wasu kuma su ce in aka lura da maganganun sahabbai akan hukuncin kafirci akan duk wanda baya sallah wanda magana rajiha ita ce wannan magana dai to amma sauran abubuwan uku a cikin rukunan musulunci da me da me da zakka da azumi da aikin haji shin idan mutum bai yi su ba za a kira shi kafiri tunda su waɗannan ayyuk wajibai ne na aikin gaɓuɓɓa ba wajibai ne na aƙida ba in mutum ya lazimci wajibcinsu ya yarda da wajibcinsu to rashin yi ba zai sa a kafirta shi ba akwai saɓanin malamai a kai dangane da waɗannan al'amura amma magana mafi rinjaye shi ne ba a kafirta mutum a kan bai azumi ba sai dai a ladabtar da shi ba a kafirta mutum a kan bai je hajji ba sai dai a kwaɗaitar da shi ma sai idan ya bayyana bai yarda da shi ba hakanan kuma ba a kafarta mutum saboda bai ba da zakka ba amma hukuncinsa shine a yaƙe shi a karɓe ta tilas kuma sannan a yi masa ukuba shine a karbi dukiyar zakar tilas kuma a raba dukiyarsa biyu a karbe rabi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kun ga wannan ashe tunda aka sa wannan ukubar ashe ta nuna ba kafiri bane shi yasa malamai suka waɗannan sabani wannan ko aje shi a gefe amma da nan zancen da yake shine muhimmancin aikin haji da girman da yake da shi a musulunci har aka dora wannan tahdidin akan sa a ce wa man kafara fa inna Allah ghaniyun anil alamin sai ce thumma azzama sha'ana sannan Allah ya girmama sha'ani wa akkada alwa'ida ya karfafa narkon bi ikhbarihi ya ba da labarin ma ya staghni bihi anhu ya ba da labarin abin da yake wadatuwa da shi yace ya wadatu daga duniya maki daya sai ce wallahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-ghaniyul hamid shine al-ghaniyu mawadaci wanda baya bukatar komai a gun kowa shine kuma al-hamidu al-hamidu yana zuwa bi ma'ana mene hamid waina kuma zuwa bi ma'ana mahmud Allah maɗaukaki yana gode wa bayansa in sun yi aikin kirki kamar shakur shi ma haka kuma tunda wannan hamid fa'il ne والفعيل يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول don haka ana nufin mai godiya mai godewa bayan sa in sun yi abin kirki ana kuma nufin wanda ya cancanci a gode masa mun fahimci abin kowanne kuma yana dauka sai ce wala hajata bihi ila hajji ahadin Allah baya bukatar hajjin kowa yanzu idan duk duniya an ki yin haji ba ai ba an rage mulkin Allah ko an rage abin da ya mallaka ba a rage komai ba shine ma'ana wa innama fi dhikri istighna'ihi anhu huna amma a cikin ambatan wadatuwarsa a nan wurin minal ilami bi maqtihi akwai sanar shewa da yake mana bi maqtihi ga kiyayya salahu ga shi wanda yake aikin haji wa sukhtihi alaihi da fushinsa cewa ya fushi ga wanda yake aikin haji wa iradihi bi wajhihi anhu cewa zai kauda kansa ba zai kula shi ba ko duk wannan fadar fadar cewa wa man kafara fa inna allaha ghaniyun anil alamin in aka ce gani Allah ba ruwansa da kai ma'anarsa kenan ba zai kalle ka ba ba zai damu da kai ba yayi fushi da kai baya son ka to kun ga waɗannan abubuwan suna nuna girman aikin haji in har tahdidin nan ya kai wannan matsayi sai ce wa iraduhu bi wajhi anhu sai ce wannan akwai abin da ke cikin sa ma huwa a'zamu tahdidi wa ablaguhu wannan yana cikin mafi girman tahdidi tahdidi ana nufin tsoratarwa threat wa ablaguhu kuma wanda ya kai matuƙa sosai thumma akkada zalika bi dhikri ismi al'alamin sannan sai karfafi wannan da ambatan al'alamin shi ne wato al'alamin su ne waɗanda Allah ya wadatu daga barinsu kuka bai ce wa man kafara fa inna Allah ghaniyun anhu ba ko da haka faɗa sai ce wanda ya kafirce ya ƙi yin aikin haji to ba ruwan Allah ma da shi Allah ya wadatu da shi baya bukatarsa dan ba shi ma da muhimmanci sai ba a faɗe shi ba sai aka ce fa inna allaha ghaniyun 'anil alamin duk duniyar ma Allah ba dan bai damu da ita ba dan haka da kai da wanda ba kai ba in kun ki aikin haji duk Allah bai damu ba shine ma'anar wannan kar mutum ya ji cewa wani abu ne har ya kai yadda har sai an faɗe shi cewa Allah ba ruwansa da shi bai kai ma wannan matsayin ba gaba ɗaya duniya ce ba ta da kima a gun Allah in an yi masa in an kafirce masa kun ga wannan ai akwai ma'anoni masu ƙarfi a ciki to shine sai yake cewa بذكر اسم العالمين عموما ولم يقل فإن الله غني عنه وانا كما دنا أنفلا يا فدي اسم العالمين جنرال بسيا أكن وان دا يكي أيكين هجي شي كده يسي غني عنه با يسي لأنه إذا كان غنيا عن العالمين كلهم لمن الله إن إذا ما بار وانسا يا ودا تدقى دق دنيا ما باكي ده falahu alghinal kamil attam to yana da wadatuwa cikakkiya kammalalliya min kulli wajhi bi kulli itibari ta kowace fuska kuma ta duk wata mahanga da zaka kalla to Allah mawadaci ne a cike yake baya bukatar komai fa kana adalla wannan shi yafi nune li idami maqtihi daga girman kiyayyar da Allah yake wa litariki haqqihi ga wanda ya bar haƙƙinsa wanda ya bar haji ya ƙi zuwa haji to wannan ya nuna girman yadda Allah yake ƙinsa maktu shi ne tsananin ƙiyayya litariki haƙƙi hillazi aujabahu alaihi ga wanda ya bar haƙƙin nan nasa da Allah ɗin ya wajabta shi a kansa ya ce sun ma'akkada hadal ma'ana sannan Allah sai ƙara ƙarfafa wannan ma'ana ɗin bi adati inna ya ƙarfafe ta da adati wato abin amfani da ake kira babin nahau yawwa abin da ake ce ma adatu in ana cewa adatul hasr adatul tafsis adatu kaza da kaza ko adatul umum to wannan kuma adatul ta'kid inna ba na ce masa harafi ne na ta'kidi ko da nasba yawwa to sai amfani da shi a wannan wuri inna addalatu ala ta'kid wanda take nuni akan karfi kun ga cewa yayi karfafa abu sai ce wa man kafara fa inna allaha wannan akwai karfafa ko babu da bai so karfafa ba sai ce wa man kafara fallahu ghaniyun anhu amma dan ka ji karfin abin ya ratsa jikinka ka tsorata sai ce fa inna allaha ghaniyun anil alamin to wannan inna din ta yi aikin ta sosai sai ce fa hadhihi asharatu awjuhin wannan fuskoki goma kenan kun ga tunda yace ahadu ha bai ce mana saniyan salisan rabi'an ba sai ka bi a hankali sai ka zakulo waɗannan guda goma amma dai goma ya faɗe su anan gaba ɗaya sai ce fa hadhihi asharatu awjuhin taqtadi ta'akkuda hadha al-fard al-azim waɗanda suke hukunta ƙarfafuwar wannan farilla wato mai girma wato farillar aikin haji wata ammal sannan ka sake lura sirral badal fil aya sirrin da ke cikin badali mun yi magana badal jiya ko sirrin da ke cikinsa al-muqtadi li dhikril isnadi marratayn wanda ya hukunta sai da aka ambaci wanda aka jingina aikin gare su sau biyu an ce linnasi kun ga jinginawa ce ga masu wanda aka jingina wajibin gare su annas sannan kuma aka ba aka ce manista ba ilahi sabila shi ma wannan wata jingina wace wannan ta farko tam almubdalu minhu shine annas ta biyu kuma man shine mene badal ai ba ku manta wannan ba sai ce marratan bi isnadihi ila umumin nas karan farko aka dangana wa mutane umuman wa marratan bi isnadihi ila khususil mustati'in sannan karo na biyu ya dangana shi zuwa ga kebantattun wato abin nan su waɗanda suke da iko a kebance wa hadha min fawaidil badal wannan yana daga cikin fa'idojin badal taqwiyatul ma'ana ya karfafa ma'anar da ake so wata akidihi ya kuma dannaga ta ta zauna daidai bi takarrurul isnadi dan sa hanyar maimaita jingina aikin da aka faɗa sau ɗaya aka sake sau biyu wannan ya nuna abin ba na wasa bane kuma akwai ƙarfi a cikin sa sai ce wali hada kana fi niyyati tikraril amili wa i'adatihi shi yasa a ta'rifin badal ake cewa shi badal kamar yana niyya ce ta maimaita al'amil wa i'adatihi al'amil mai al'amil al'amilin da ya sanya badal ya samu ko mubdal minhu ya samu irabinsa misali walillahi alan nasi hijjul baiti alan nasi nan in mun dauke shi shine khabar to me amilinsa amilinsa shine mubtada inda ba ku manta wannan ka'idojin ba mubtada shine ya aiki a khabar kun fahimci wannan to wannan maimaita manista ta'a ilaihi sabila ai ta'kidi ne wannan tikrarin abin da aka yi amil din kamar yayi aiki sau biyu kun fahimci zancan yawa to shine sai ke cewa kamar idan aka yi dama shi badalin aka yi amfani da shi kamar an yi niyyar maimaita amil ne shine mubtadan nan wa i'adatihi a kuma sake ambatansa kamar a ce ne hijjul baiti ala nasi a ce kuma hijjul baiti ala man istata ilaihi sabila kun ga wannan shine amil din an maimaita shi kaman sau biyu to wannan maimakon a maimaita sau biyu sai aka yi amfani da badal domin dama amil din yadda ya aiki a can zai dawo ya sake aiki anan wannan dai zancen nahawu ne Allah sa daliban ilimi masu damuwa da nahawu sun gane abin insha Allah to sannan sai ce thumma ta'ammal ka sake kula ka lura ma fil ayati abin da ke cikin wannan aya من الإيضاح نبياني بعد الإي... بعد الإبهام bayan da an bar mu a duhu shine ibhami a faɗi abu ba a bayyana shi ba sannan kuma sai a zo a bayanin sa daga baya shine al-idah ba'da al-ibham ko ta hanyar me wa tafsil ba'da al-ijmal da bayani daki daki filla filla bayan an faɗa a dunkule wa kaifa tadammana dhalika irada al-kalami fi surataini wa khullataini yadda abin kuma ya kunshi kawo maganar ta sura biyu da ɗabi'a biyu da yanayi biyu shine kullace ne wani abubuwa ne guda biyu i'tina'un bihi wa ta'kidul li sha'nihi dan himmatuwa da shi da kuma maganar ƙarfafa ma'anar abu biyu ne a nuna mana abin yana da muhimmanci a kuma ƙarfafe shi duk waɗannan abubuwan guda biyu akwai su to sai yake cewa ka lura da wannan a ina ne sai ce sun mata'ammal sannan ka sake lura kai faftataha hadal ijaba bi zikiri mahasinil baiti ka koma can baya ma gaba ɗaya tun da allah maɗauki ya fara zancen hajin nan ka duba yadda ya fara zancen hajin da wajibta shi kafin ya zo ya wajibta shi sai da ya fara nuna mana girman ɗakin ka'aba ko daga nan aka faro inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata sai aka zo aka faɗi baitin ɗin na kira don ka ji girman wani ɗaki ko sannan kuma aka ce masa shine awwal duk abin da aka ce yana da wata sifa ta awwaliya za ga mutane sun damu da shi kuma a ce wane ne wanda ya fara kaza a duniya wanne gida ne ya fi tsufa a duniya wanne kaza ne ya fi kaza ai kaga kowa zai nemi ya san shi to wannan wani madkhal ne na zance da Allah madaukaki wajen gwanancewarsa a magana sai ya shigo da zancen aikin haji ta wannan bangaren yace wannan ma wata ma'ana ce mai muhimmanci da za ta nuna mana girman aikin haji sai aka fara nuna mana muhimmancin dakin da cewa shine na farko a tarihi an fahimci wurin bi zikiri mahasinil baiti ya ambaci ayyuka abubuwan kyau dangane da daki wa izami sha'nihi da girman sha'aninsa bima tad'un nufusa ila qasdihi na da yi amfani da abubuwan da za su kira su jawo zukata ila qasdihi cewa zukatan nan su nufi wannan daki wa hajji shi su je su kai masa ziyara wa in lam yutlab dhalika minha koda ba a nema an ce an wajabta maka haji ba cewa ga wani daki shine awwalu baitin wudi'a lin-nasi da mutun zai so ya ce kai ya kamata ko in je in gani kun fahimci abin da yake nufi ma'ana wannan sigar da aka faro mana zance ko Allah bai ce walillahi alan nasi hijjul baiti ba kawai cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin ya sa shauki a zukatan mutane su ce kai ya kamata ku muje mu ga dakin nan da shine na farko a tarihi shine kaza shine kaza shine kaza to ballantana an faɗi wancan sannan kuma aka zo aka wajabta mana ba ma mustahabbanci ba a tilas ne ba ma wannan ba rukuni ne ma addini kun ga ai babban abu ne yawa to sai ke cewa walaisa ina ne na tsallake ko sai ce bi ma tad'un nufusa ila qasdihi wa hajjihi wa illam yutlab dalika minha fa qala sai ce inna awwala baitin lalle daki na farko fa wasafahu bi khamsi sifati ya siffanta shi da siffofi har guda biyar a inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin akwai siffofi guda biyar da Allah siffanta dakin Ka'aba da shi to sune zai ambata mana saboda an nuna lokaci yayi zamu tsaya nan insha Allah ta'ala abinda zamu yi gobe ta ina gani ba sai mun shiga wata sabuwar aya ko mu karasa wannan saboda sabuwar ayar sabon zance ne daban akan ahalil kitabi kuma tunda mun gama zancen aikin haji ina ga zamu tsaya akan sa mu karasa wannan guntun bayani insha Allah sai kuma mu rufe karatun mu da yan jawaban da aka saba sauraro insha Allah ina fatan kwamitin marayu kun shirya report to insha Allah daga yana cikin abubuwan da zamu saurara da abubuwan da zamu ji su bi idnillahi ta'ala in Allah mu ya kai mu gobe lokacin da zamu saurara ba dan muna so ba mun so a ce kullum a ci gaba da wannan karatu a ce ma yau da kullum haka ake to amma dai ba haka tsarin yake ba za mu haƙura tun da dai muna dama da wasu haɗuwar daban-daban da wasu darussa ɗin muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara haɗa mu cikin alheri Allah ya ƙara mana fahimta Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akwai bayani da Allah akwai abin tambayoyi musamman ma dai wannan sanarwa ɗin sanarwa da cikin wani jiya ko ba samu